da kuma irin sarƙar nan wadda za ka ganta da suke ce ma'ala wadda za ka ganta watan kamar wata a ƙirjin yamacis tana da ban sha'awa kuma walhilak da zabba wal asawir da kuma watan warawarai irin masu kama hannu kenan wal baraqi da kuma abubuwan shafawa na fuska duk za ka ga Allah ya cire musu ado da shi wal asa'ib da kuma 'yan kwalaye abubuwan da ake ɗaurawa a ka duk Allah zai hana sai gama ce yanzu ba Yahuda na yawo da kanta a haka kamar kan namiji ba hula kan namiji ba ba rawani kaga shi zai fita to ya mace yanzu a yahuda sai ga kansu haka sun fito cikin maza kansu ba komai na ɗan kwali ba wani tsumma a kan wa fi sufuri ashiya haka a littafin ashiya ne ya ce waƙadallahu ala banati sahyun Allah ya yi hukunci akan matan yahudu iz ya tamashakna wa yamshi na a'naq domin su din nan ya tamashakna za ga suna daga kai ya tashamakna suna ɗaga kawunansu shi na mamdudatul a'naq suna tafiya kuma suna miƙar da wayansu da ga adan da ke jikin shi an gane ko Allah ya kyauta ghadiratin li'uyunihinna suna masu ɗiɗɗiga abubuwa na ado a jikin idanuwansu wa khatarat fi na. kuma za ka ga wurin tafiyarsu suna sanya tunani na sha'awa a cikin zukatan mazaje an gane in dai za ta zo ta wuce nan tana tafiyar ta lafiya Allah amma da ta hango kuto za ta canza tsarin tafiya ta rinka rango ka faɗa tana murguɗa duwawu ma kun gani wannan ya sa dole wadda ta gabata da duwawu tudun duwawu sai ta je ta siyo na roma saboda shi namiji in za a wuce ga ana murguɗa duwawu to wai abin sha'awa ka ji fa abin da ake kashi da shi kuma wai shi ne abin shawa in ban da mutum fasiki ka gani a shafa don duwawun kawai tudu <laughs> wai dole sai a shiga wuta na <laughs> kyauta <laughs> kai malin ya ce a cikin littafin ashiya su da kansu fa suka ce yi na bi arjulihinna za ka ji suna kwas kwas in suna tafiya da kafafunsu an yi ariyar aurata hunna ba don komai duk suke waɗannan abubuwan ba sai don su nuna wa mazaje al'aurorinsu wayan yanzu ufi zalika yomi a wannan zamanin Allah zai tuzge musu zinatul khalakhiri ado da watan warawarai wal asawir da kuma dai warawarai na kafa ko kuma ka ce mun dahi wal da kuma abubuwan da suke amfani da shi na adam fuska duk Allah zai cire musu yanzu sai ga gaba yahudiya idan ta kama idan namiji ko kwalli ba ta sawa Allah ya kyauta ya ce wa kada kane nisa'ul ajam min al-yahudi aw an-nasara allazina ya'ishuna ma'al muslimin matan da ba larabawa ba cikin yahudu da kiristoci waɗanda suke rayuwa a ƙasashen musulmi tare da musulmi sun kasance ya haris na alaha da tabarru har yau suna da kwaɗayi a kan bayyanar da adansu don maza su sha'awarsu har yau haka suke kiristocinsu da yahudawansu yanzu ka dibi kirista in za ta toci sai ka ɗauka karuwa irin grade 1 ɗin nan ba irin karuwan nan lokal karuwai ba da ma kun gani idan ka je ka tsuguna ko ka zauna bakin layin da coci yake kai za ka ɗauka coci irin gidan gangariyar karuwan nan ne saboda yadda za ga suna shiga da fita da kun gani allah kyauta قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري أخيه سعيد بن أبي الحسن watarin ya buɗe baki ya ce ma hassanul basari ɗan uwansa ya ce yabna aki kenan ko inna nisa al'ajam kaga matan yahudawa da kiristoci ko kuma matan dai da ba larabawa ba ya shifna sudurahunna suna sa rigar da ana hango rabin nonuwansu ana hango kirazansu jama'a kun gani yanzu sai ga kiristoci za su coci ba haka ake gani ba a garuruwan musulmi jama'a kun gani suna barin kirazansu ana gani an gane ko wa hunna suna barin kawunansu ba rufewa duk inda za su je coci ana kallon kansu ba su sa abu suka rufe ba dan Allah kiristoci ba haka suke ba Allah kyauta to duk wadda ta zama ita ma musulma haka take san makal tafiyar ta zama ɗaya da an tashi kiyama cikinsu za ki ganki kika ma isa to da ya gaya ma hassanul basari cewa suna barin su a buɗe an gane da kansu kada sai hassanul basari ya ce ma ɗan uwan nasa sa'id isrib basaraka anhunna hunna kar ka yadda idan ka rinka kallon irin waɗannan ka rinka kauda idanka kar ka bari ka kalle su ya ce domin Allah ya ce ƙullin mu'minina ya Muhammad sallallahu alaika wasallam ka gaya dukkan mumine maza ya gudu min absarim su rinka rintsa idonsu kan su rinka yadda suna kallon matan kiristoci an gane ko wa yahfazu furujahum su rinka tsare al'aurorinsu saboda idan ka kalle su to al'aurarka za ta yi motsi shedan kuma sai ya kai ka ga yin zina kuma kuna jin abin da shedan yake cewa ko kuma aka ce shedan ya ce annazaru sahamun masmumin ko kuma aka ce wai annabi ya ce annazaru sahamun masmum min sihami iblis kaga ido to kama wata kibiya ce mai mugun dafi daga cikin kibiyoyin da shedan ke harbi da su in dai idan ka haka ya kalli mace aya an gama ba karamin imani za kake da shi ba in dai ka waiwaya ka hango mace wala kai maza ka kau kai kuma ka gwada ka gani ka gwada ka gani kuma shedan yana da wani abu kaga yanzu in kana kallon nan haka kawai idan sai shedan ya ziga ka sai kawai kai haka sai ka hange mace kuma idan ka hange ta a haka to kallon nan ya kare tun da dama ba abin da kake gani nan fa kake kallo kayan sana'a ka a nan suke ka tasa su amma kawai sai ya ce kai haka kana yi shi kenan sai kawai kuma ya sa ka juyo nan wani ya zo ya tsaya ta algafa ta malam nawa ne kaza a ba algafa ta malam ya samu kyakkyawan talabijin yana kallo wanda zai kai shutar jahannama jama'a kun gani duk in ka ji wannan za ka iya tsaki amma da yake shaidan maki ne wallahi tallaya gobe ka aje kayanka ka gani kana juyawa haka wallahi shikenan kana hangenta wallahi ba ka iya kau da kai in ko ka ga da ka ce kai haka to wallahi tallahi ka ɗaga hannu ka roƙi Allah kana cikin auliya rahman irin ko in sun yi addu'a kai tsaye Allah ke ansa amma ka waiwaya ka ga mace ka ƙari gyara haka haka kuma ka ɗaga hannu kai addu'a Allah ya ansa ba wannan aya tana cikin suratun nur aya ta talatin daidai wannan ka je ka duba fathul bari ibn hajar ya kawo wannan asari a mujalladi na sha'e shafi na bakwai samina illa ta takwas daga cikin bala'o'in da tabarji ke ɗauke da su mala ya ce da'aful umma maradu raunin al'umman musulunci wallahi rashin lafiya ne kun ga al'ummar musulunci ta lalace to cuta ne lalacewar al'ummar musulunci cuta ce wallahi jama'a kun gani inna lillahi wa inna at tabarruju kun ga tabarruji ahadu a arabi ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke watan nuna lala wannan cutar ta kawo musulmi ku ji duk inda ka ga al'ummar musulunci ta lalace to wannan lalacewar ai cuta ce ta same ta shi wannan lalacewar cuta ce ta sami al'ummar musulunci kamar irin halin da musulmi ke ciki a yau na rantse da Allah wata irin cuta ce wadda wannan cutar na rantse da Allah ta fi kanjamau ta fi diabetes ta fi hawan jini na rantsi da Allah ta fi kansar da ke cikin ɓargo da ƙashi wannan cutar da ta samu su ma kun gani ma musulmi fa a wannan lokaci sai sun yi da gasken gaske amma fa in ka kalli alaƙa su da Allah abin ba kyau mafi yawansu jama'a kun gani ka aje waɗanda kake tunani ka kalli cikinmu kowa ya kalli alaƙar da ke tsakanin shi da ubangiji zai ga abin ba kyau to yaya ba za a rinka wakaciwa tashi a kanku ba yaushe ba za a yi yadda aka so a kanku ba jama'ar musulmi kun gani an zo an yi zaɓe a jihar kaduna aka ce kamar ka ce mutum talatin ne za su yi zaɓen amma ashirin da uku musulmi ne bakwai ne ba musulmi ba amma musulmi ne ya zo ya tsaya ya ce dole sauran musulmin na ashirin da uku kawai su zaɓi wancan kafirin kuma su bayan da suka iya saboda ai al'ummar ne duka ta lalace jama'a kun gane zaɓe da aka yi jiya hmm. musulmi fa sun kusa ninka waɗanda ba musulmi ba yawa a cikin waɗanda suka yi zaɓen su kaɗan ya rage su ninka su saboda yankin ƙasashen yarba duk musulmi ne suka fito yankin arewa kusan duk musulmi ne to ɗan yankin yamurai ne da su 'yan naija delta ɗin kuma ba su wuci kamar ka ce gaba ɗayansu sakkwato zamfara kyabi ba Iya iyaka yawansu kenan amma ku diba saboda Allah saboda ai wata cuta ce ta lalacewa ta samu musulmi man karanta tun a tarbiyatul aulad duk wannan bala'i da masifar abu uku ya ja ba haka ulwa ne ce ba abu na farko ya ce aljahalu bi ɗabi'ati hadar din na biyu ya ce aljahalu bilgaya Allah allati hulikal insanu min ajali abu na uku ya ce hubbu duniya wa karahiyatul maut na ɗaya ce aljahalu bi ɗabi'ati haza din musulmi sun shiga matsalar da suke ciki ne saboda sun jahilci ɗabi'ar musulunci an gani dama ɗabi'ar musulunci akan samu kai a irin wannan yanayi to in aka samu waɗanda da gaske suke to gyara ya kusa ne to amma yau in ka kalla waye ke nufin yi da gaske da ma kun gani domin kalli babu ɗan arab a guje ke to ya ce ya rasulallah ala ta da ullaha lana manzan Allah ba za ka yi addu'a ba wannan bala'i wannan masifa manzan Allah ka yi addu'a mana annabi ya ce kun cika gaggawa ne waɗanda suka wuce kafin ku sanda suka ta san mai yau Allah addini sun haɗu da musiba fiye da wannan da kuke ciki ya ce don akan kamo ɗayansu a zo a riƙe shi da ƙarfin tsiya a sa zarto a tsakiyar kansa hadisin yana nan a farko na salihina a sa zarto a tsakiyar kansa a rinka yankawa sai an tsaga shi biyu ga wani tsaye a bayan shi shi ma mai imani ya ma kagara a gama yi wa wannan shi ma ya shigo wani ko in aka riko shi annabi ya ce haka za su sa reza ko ya karama aska a rinka yankan jikin shi sai an mai da shi kashi ga wani musulmi na tsaya kagar a gama mai shi ma ya shigo tun da dai a cikin yin wannan abu dan addini ake mana kuma zai samu sami yardar Allah amma yau kowa na jin tsoron a kama shi a rasa mutum ɗaya da zai wuce gaba duk a yadda a bi shi na rantse da Allah a jihar Kaduna musulmi sun kai sittin da wani abu a ɗari wallahi ni na sani musulmi sun kai sittin da wani abu a ɗari jama'a kun gani wanda kuna ganin ba zai yiwu a ce a ɗauki wanda zai takarar gwamna daga zon a a ɗauki mataimaki daga central zone ba ba zai yiwu ba sai dai a ɗauka daga can kudanci idan aka ɗauki wanda zai gwamna ku ji fa yadda aka yi mulkin wancan mulkin wanda ya gwamna a wannan zon ɗin ya fito daga makarfi ko ya ɗauki mataimaki daga can zon ɗin na arna da aka zo ya shekara takwas tunda an ce tenuwa ce central zone da suka fitar da ɗan takara ba shine na ba a ya fita daga central zone maimakon ya ɗauko daga nan shi ma sai ya ɗauko daga can jama'a kun gani wanda na rantse da allah bari ku ji idan kiristoci a jihar kaduna sun kai hamsin da ɗaya na rantse da allah ba isa a yi haka ba a ce wai gwamna musulmi mataimakin ah, gwamna kirista mataimakin musulmi wallahi musulmi ba su isa a yi haka ba ba ga jihar plateau ba gwamna fa arni mataimakiyar shi arniya majority leader arni minority leader arni sifikan jiha arni sakataren gwamnatin jiha arni amma kana kallon jihar kaduna kwamishinoni in za a yi ba a kallon zon uku sai a raba biyu kawai daidai da daidai ake rabawa kwamishinoni in za a yi me yasa da an magana ai mu musulmi masu adalci ne to ai ana yin adalci ne ga wanda ke son ai adalci gama kun gani kuma duk wanda ya je abin da ya yi tun daga zaben da aka yi a jihar kaduna har na jiya na rantse da allah duk ku kwantar da hankalinku sai ya gani a ƙasa a cikin gidan shi daga duniya har kabari sai ya gani kuma har filin kiyama na rantse da allah sai ya gani waɗannan mutane da allah ya ce innahum la aimana lahum jama'ar musulmi kun gani allan da ya halicce shi shi ya bayyana hakikanin yadda suke wala yunabbi uka misul khabir akwai wanda ya isa baka labarin ya asalin halitta irin shi wanda yi ta ala ya alamu man ala ya alamu man khalaqa a ce wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba jama'a kun gane ko Allah kyauta to kun ji don haka raunin al'umma cuta ce ana nufin al'umman musulunci wannan raunin da suke ciki cuta ce ta kama su kuma cutan bala'in ta ya fi jama'u shi sa ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ta maganganu ya ce za ku zo nan gaba saboda lalacewa ga ku da yawa amma iska mun karanta a nan ya ce gusa'un ne ka gusa isain da ma kun gane sai yanda arna suka yi da ku yanzu dai ka kalli sai yanda aka yi da musulmi a najeriya wallahi tallahi sai yanda musulmi sai yanda aka yi da shi kana kallon fa zaɓe ne za a yi a jihar kaduna musulmi sun zo sun fara bin layi suna jefa ƙuri'a ga musulmi aƙalla lokal gamma uku da aka fara da su gaba su musulmi suka jefawa amma ɗan uwansu musulmi na zuwa sai ce sam bai yadda ba a canza kawai ya za a yi ka yi ɗan takara ka ce baka yadda ba tun da an fara a ci gaba aka ce sam to sama yake da kai shi ke da 'yan sanda shi ke da sojoji shi ke da mobile to ya za a yi kowane ciyaman na lokal gamma ya je da mutanen shi su rubutu a rubuce su kawo wanda suke so kuka ce ba ku yadda ba aka ce haka za a yi kai sai kai fushi sai ka fita jama'a ka sai suka fara jifa kamun wasu su dawo gida an sanar cewa arni yana da cisa da wani abu ko 900 da wani abu ko ko tara da wani abu kai musulmi ka fice an ce kana da arba'in? yanzu wannan ba sai yadda suka yi da musulmi ba da ma kun gani duk raunin ne ya haifar da matsalan nan wannan lalacewar ce ta haifar da matsalan nan domin ba ka ba musulmi amana ya riƙe sai ya ci ba ku alkawari da shi ya cika da wahala ya magana ko liman ne ka yadda sai ya karya kuna kallon umar ba haka ya ce ba sanda ya shirya tawaga zai tura ta yaƙi ya ce wasiya ta gare ku ku sani mu musulmi fi muna nasara ne akan kafirai saboda biyayyar dokokin ubangiji jama'a kun gani idan fa a tafiyan nan kuka je kuna saba ma Allah to su ma sako suke Allah ke ba mu nasara mu musulmi a kansu jama'a kun gani idan ko kuka tafi kuna saba ma ubangiji to zai bakku da su wanda ya fi dabara da yawan soja da makami ya nasara akan ɗan uwan shi wallahi tallahi a najeriya musulmi sun fi yawa nesa ba kusa ba jama'a kun gani musulmi sun fi yawa a yarbawa a nan arewa musulmi sun fi yawa to waya aka yi haka yankin da zaka ce waɗanda ba musulmi ba sun fi yawa shine yankin 'yan Naija delta da yankin yamurai ƙasashen yamurai ko gabaɗayansu. ba su fi tsohuwar sakkwata ba jihar sakkwato Gabaɗaya jihohinsu ba su fi tsohuwar jihar sokoto ba jama'a kun gani amma ku diba ku ga yadda suke so haka ake a ƙasar nan su ne fa kowa yana jijiya ɗan takara ɗaya abin da ya ce sanda yake speech ya ce ƙungiyarsu ko kuma fatos fati ce mai manufa da tsari da kaza da kaza da kaza wanda ya sa ma aka zauna aka yi tsari na yin tenuwa don haka shi yana son ya cika tenuwa ɓangaren shi abin mamaki wanda ke sanyin takara da shi yana son a rusa tsarin constitution na ƙungiyarsu wanda wannan tsarin da aka yi haddasa hannun shi ya je ya duba in ya manta shi ne na talatin da biyu a wurin sa suna da saini ya yadda da zo kowa na jifa amma sai ce our new pdp wannan waccan tsohuwa ce yanzu wata sabuwa ce ake da ita kuma na rantsi da allah bari kuji ji inda a ce musulmi suna da tsari alheri wallahi saboda ai dimokuraɗiyya ce kullum ko ita abinda take cewa majority carry the ball ko alheri ne dama zonin nan mutanenmu ne ba su gane ba ai zaluntanmu ne dama zonin ai zaluntan mutanenmu ne mu musulmi saboda mu muka fi yawa to abin dimokuraɗiyyar ta aikin mana sai aka ce a kawai a raba in nan ta yi nan ta yi wanda fa yanzu haka a kudancin najeriya musulmi sun fi yawa musulmi sun fi yawa amma dole yanzu an yadda a duniya wai kudanci ta arnaci arewaci ce ta musulmi to yanzu kuna kallon fa'ar nan filato ko kuma 'yan middle belt jihohin nan taraba filato hamma da kaduna fa yanzu kaje za ka je kaciya kana, kana zuwa garin kaciya ina hanyar da za ta kai ka maraba katugal hanyar da za ka ɗauka titi kana zuwa nan za ga an sa welcome to the middle belt wai su yanzu ba 'yan arewa wani duk jihohin na haka suke su sun fita amma arnan su ne ke wannan propagandar taraba state plateau benue uh, sai adamawa sai wannan nasarawa state arnan su fa sai kogi state sai wani bangare na Naija sai abuja sai wani bangare na kwara state wayanzu su su a daina hada su da musulmin arewa ka ji fa kuma wannan wasu 'yan kudi ne musamman obasanjo shi ne fe wannan tsarin wai don dai kawai ya haifawa da 'yan arewa wani sabon matsala su yanzu ba 'yan arewa ba ne wai alade irin obasanjo ya aje najeriya a tafin hannunsa yana juya ta yadda ya so dabba irin wannan amma wai ga musulmi waɗanda ke da alƙur'ani suna kallon duniya da ido biyu ba da ido ɗaya ba amma an rasa wanda zai iya cewa kaza ma kun gane ko yau sai yadda suke da mutane kuma ko ka ƙi ko ka so dai bayan da ka iya ma kun gane duk abin da ya same ku Allah ya ce bi ma kasabat aidikum kowa ya je kalli mai alaka shi da Allah ba kyau kawai ka je ka gyara ne ba yaudarar kai ba kuma yanzu don Allah in ma ban da lalacewar mu duk waɗanda ke fitowa takarar sun isa a ce waɗannan wakilanmu ne mu musulmi waɗannan a ce su ne za su zama wakilanmu kadiba fa ka gani to wai waɗannan maɗin. ɗin a yadda suke wai ba a ma yadda irinsu su zama wakilan ɓangaren ɗin ba kuna kallon obasanjo fa har so ya ce wai john may hussein ya fito takara ba da yanci arewa ne ito eh ya fito takara shi kenan a danna kuwa ce daga arewa to shi ne dai ko za ce shi ba dan arewa ba ne allah kyauta kuma duk wani tsari duk musulmi ne ke musu amma nan aijiya jiya duk wanda ya kalli dubet da aka yi ko menene ai ya san watan diploma ta arewa ta fi phd wala na kudu sai dai in baka natsu ka kalla ba wai lakcara amma ka dibe shi a rude ba confidence sai wanda immigration ne aka ce ko custom ne custom diploma fa gare shi amma jiyan da yake magana confidently kuma kai ka zo ba tare da wata ajanda ba ba ka da wata ajanda akan abin da kake nufi amma ku dibi maganganun da shi ɗan takarar nan ya ɗaya musulmi duk wanda ya saurara ya san abin da yake ya san wannan shi ke da ajanda kuma shi ne ya san turu kalo na najeriya wancan ko duwan balla ne fa kawai wala kama ya ta yi bai da wata ajanda bai san me zai faɗi ba shirme kawai da bankaura sannan kana magana ba natsuwa an ce kai lakcara ne don allah wannan baya nuna shirme yanzu wannan bai kamata university da ta bashi phd ta soke ba saboda allah mai diploma ya tsaya ya tsara magana ya fito da maganganu na asalin matsala na ƙasa kuma ya faɗi yadda zai solbin ɗinsu within 5 minutes amma kadiba sai da wurin minti tara ko goma haba jama'a to kuma duk ko shi wannan da ka gani musulman billahi lazilala ka gana tsuwar albarkacin musulunci shi ma da yake lalatacce bai fahimta wallahi wannan natsuwar to jama'a ka dibi irin ƙurdawan da suka haɗu a wurin wani makiru makarun lailu na hari yana wuri dukkansu suna wurin daga wanda zai haka su wanda kowa ne gashi nan amma ya miƙe confidently saboda musulunci ya tsaye magana a natse kuma yana fuskantar abin da yake yi amma hannun ka kalla ya rasa yadda zai kama ba lakcara ba don Allah saboda Allah ka san jawabi ko malami mutum ya yi a primary school to ya iya magana gaban jama'a jama'a kudi ba fa shi yasa ake gaya min ai da nake cewa ni abin da ya bani mamaki kenan sai wani yana ce wallahi ko ta jarida da ya san da ya zo da ita ake cewa wai a tiku ne ke talla cewa ka zo ka ga inda mai diploma ya fi mai phd sanin matsala da yadda za a gyara ta ya fi shi sanin kan matsala da yadda za a gyara kuma ya fi shi iya magana da kun gani sai ya ce domin phd dinsa sai da ya shekara goma yana yi a ƙarshe shi supervisor sai ya ce kai ni ka ishe ni ya ce university kawai don dai wannan a rabu lafiya ko ba shi kawai a huta <laughs> kuma duk tsafi ne fa ajiyan tunda da aka ce zo yi magana sai da ya zauna ya yi tsafin ya yi tsafin ya faɗa abin da zai faɗa sannan ya miƙe wuri ya wurin minti nawa aika mun ya miƙe wanda Allah jama'a in kasashen turawa ne duk wanda ya zo jiya da nufin ya jefa mai ƙura'a daga jin maganganun wala ya fasa kenan amma mu da yake dama Allah ya san hikimar da ya sa yau a yankin Afirka wallahi tallahi Allah ya san hikima yanda fatan mutanen mu take baka to haka cikin zuciyar ma take baki jama'a kun gane ba su da hasken komai tun daga jiki har zuciya amma ku kalla haɗari na makoma ƙasarsu wai ba su kalla ba saboda Allah ku kalla hadarin makoma shi wallahi bai kalla ba abin da ya dame shi me yasa ko me ma ya taso dai shi yana ganin ai yana da security ko ne za ta shafa to kowa ya kwantar da hankalin shi